This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin a tasoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da niyya FM. A koyaushe kuma kuka ga dama a viewhausa.com ko sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum yanzu ma salo garba ne tare da sahabu imam aliyu muka sake dawowa muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na muryar dauda amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa sahabo imam aliyu masu lura da al'amura sun ba da labarin cewa kungiyar isis ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jaman tsaron siriya kan iyakar ƙasar da iraki kungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a ingila ta ce sojoji siriya sun gudu suka kyale garin da ake kira altanaf wadda ya baiwa mayakan sa kan iko kan wannan gari kungiyar ta ce yanzu isis tana da iko kan kusan rabin ƙasar siriya bayan da ta kwace birnin palmira mai tarihi al'amari da jefa kayan tarihi dubu biyu da ke birnin cikin hadari gudun kada mayakan sa kansu lalata su hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya ta ayyana birnin birnin na palmira a matsayin wuri mai tarihi ga duniya har shugabar hukumar irina bokova ta kira birnin a zaman inda wayewar kai ta bil'adama ta samu asali ta ce idan kungiyar isis ta lalata kayan tarihi da ke birnin hakan zai kasance babbar hasara ga bil'adama a birnin washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka marie haf ta faɗa jiya alhamis cewa amurka ba ta amince da kiyasin da ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta siriya ta yi cewa yanzu kusan rabin siriya tana hannun ƙungiyar isis Malaysia ta umarci jiragen yakin kasar na ruwa su fara neman mutane da ke cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya waɗanda ake gallazawa da kuma bakin haure 'yan Bangladesh waɗanda aka hakikance sun makale a cikin ruwa. Tilas mu hana hasarar rayuka. Prime Minister Malaysia Najib Razak ya rubuta a dandalin sadarwa na zamani jiya Alhamis. Wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙasashen Malaysia da Indonesia suka ba da kai saboda matsin lambara daga ƙasa da ƙasa suka amince su karɓi mutanen maza da mata da yara waɗanda suka gayyara, kamin a samu musu matsuguni sahihi. Kamin a kai ga ƙasashen biyu tare da Thailand duk sun ƙi su taimaki baƙin hauren. Kimanin 'yan gudun hijira su dubu uku ne aka ceto ko kuma suka samu kaiwa ga gabar ruwan ƙasashen Malaysia da Indonesia da kuma Thailand. duk da haka ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suna kashedin cewa akwai dubbai da suka makale cikin ruwa kuma suna fuskantar karancin abinci da ruwa ƙasar talande tana ci gaba da ƙin taimakawa waɗannan baƙin haure Ƙungiyar tsaro da haɗin kai a Turai mai lakabin OSCE a takaice ta faɗa jiya Alhamis cewa duka sassan da suke fafata rikicin da ake a gabashin Ukraine sun shake ta sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla. Mukaddashin shugaban kwamitin sa ido na kungiyar a Ukraine Alexander Hogg ya faɗa a birnin Kiev jiya Alhamis cewa duka sassan biyu a rikicin da ake yi sun ci gaba da faɗa tsakaninsu tare da amfani da makamai da ya kamata a ce yanzu an janye su daga bakin daga. Mr. Hag ya ce har yanzu babu tabbas a yankin Donbass ƙungiyar tsaro da haɗin kan tana fitar da bayanai kowane mako dangane da irin ci gaba da ake samu a fagen daga. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai suna zargin Rasha da taimakawa wajen ruruta wutar rikici a gabashin Ukraine ta wajen samar da makamai da sojoji ga 'yan aware da suke gabashin ƙasar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama jiya Alhamis ya ayyana kasar Tunisia a zaman babbar kawar Amurka wacce ba ta cikin kungiyar tsaro ta NATO ya jinjina a kasar saboda sauye-sauye da ta aiwatar ta fuskar demokradiyya bayan juyin juya halin da kasar ta fada a shekara ta 2011. Kasar da ke arewacin Afirka ta zama ta sha shida da Amurka ta baiwa wannan matsayi matakin da ya karfafa dangantaka ta fuskar soja da tattalin arziki tsakanin kasashen biyu ba tare da kullar jejeniya ta fuskar soja ba. tun a 1989 amurka ta kirkiro da irin wannan kawance baya ga kungiyar tsaro ta neto mr obama ya gana a fadar white house da shugaban tunisia beji sa'id essebsi shugaban na amurka ya ce ya yi farin cikin samun labarin tunisia ta rungumi shirin demokradiyya Mr. Sepsi shine shugaban kasar Tunisia na farko a shekaru 60 da samun 'yancin kan kasar da aka zaba ta fuskar demokradiyya. labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu soma da jihar nasarawa inda ma'aikatan kotuna suka janye yajin aikin da suke yi to ko menene ya faru ga zana babaji da rahoto Ƙungiyar ma'aikatan kotu a jihar Nasarawa ta janye yajin aikin da ta yi watanni biyar tana yi bayan gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatunta. A cewar shugaban ƙungiyar ma'aikatan kotun na jihar Nasarawa kamar Musa Jimo sun je yajin aikin ne saboda suna neman cin gashin kansu kamar yadda dokar ƙasa ta alif da tara ta ayyana. kuɗi da idan an yi budget da shi a state na judiciary bayan sun defending budget nasu a ya kamata a dunkula kuɗinsu a ba shugaban babban kotu domin su samu su yi harkar su kan da ya kamata to gwamnonin ba su bi da wannan doka na wannan constitution din hmm. wannan kuma ya zo ya sa shi judiciary din bata samu daman kanta ta yi abin da ya cancanta da dinga ma kanta ba sai in ta tashi ta je taro a kuɗi a wajen gwamnati hmm. za ki iya ki memo so 20 ila cikin ishirin din a shekara guda biyu ne za a muka yi shari'a kotu kotu ta nuna ba daidai ba ne kowane state ya je a dinga ba da kuɗin kan da ya kamata sai eh, last week ne muka ci moriyan wannan gwamna ya sake wannan kuɗin da shi ya alkawari shine muka suspending strike kuma ya yi alkawari gine-ginen kotu shi zai fara yi the moment kuɗi ya samu bai nuna an samu cikakken bin dokan da 1995 constitution ta tsara ba amma domin jama'a sun wahala kuma wasu suna gidan yari wasu sun ji jiki shine muka ce idan kana nema abu ko ka samu duka ban ka samu kaɗan sai ka ɗaga kafa cikin wannan watanni da kuke yajin aiki wani hali ne mutane suka shiga mutane wani sun tafi prison ba su dawo ba an je wani riman kaman gobe kaman jibi ya yi wata barkati wayansu an kwace musu haƙƙi za su zo kotu ba kotu duk mun dudduga wannan abubuwan da kuma muka ga alkawarin da ya yi ya ce zai yi kaza muka ce to bari mu mu a daga kafa. A dai yanzu wai kuɗin ya shiga hannunku ne ko kuma dai. Kuɗi ya shiga hannunmu ai mun ba mu gani a kasa ba ma jan kafa. Tun daga jiya da shekaran jiya yarana sun fara samun albashinsu. so kowa ya dawo bakin aiki a bangaren gwamnati kuwa gwamnan jihar ta nasarawa umaru tanko almakure ya ce kudirin gwamnatinsa shine ta kyautata wa ma'aikata da talakawan jihar na yi la'akari ne da cewa wannan jiha tana cikin irin wani hali na gayyara saboda rashin tubali wanda suke ƙasa don ci gaban ƙasa hanyoyin samun kuɗi masu shigowa ne duk ba su nan shugabannin da suka gwamnati na shekara goma sha biyu ba su yi tunani akan wannan ba abubuwan da muke dosa yi kenan kuma ma'aikatan jihar nasa tun da na shiga wannan gwamnati ba wani ma'aikaci guda ɗaya da ya taɓa rasa kuɗin albashinsa a ƙarshen wata gwamnan jihar nasarawa kenan umar tanko almakura Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka da Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar nufe jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin tana yi wa wasu daga waje su shigo gidajen mutum su saci fasaharsa kana kuma su dawo su mamaye masa sana'arsa to hakan ya faru a kano kamar da za ku ji a rahoton mahmud ibrahim kwari sunana bashir dauda aliyu da wakin kudu shugaban masu rini na jihar kano oh. gashi kun an ce kun fara turka-turka da abokan hulɗar ku eh, mutanen china da suke kawo muku Ah, kayayyaki kuke saya da sinadaran da kuke aikin ku an ce kun fara turka-turka a tsakaninku eh, saboda zargi na satar fasaha um, me faru ne abin da yake faruwa shine magana ce ta fasaha da 'yan cana suka sata a wurinmu suke kawo mana irin rinin da muke yi tun asali na dana da muka zamanantar da shi muke yi su kuma suke kawo mana wannan kaya a rini wadda wannan ba karaman koma baya ne ba akan ita sana'a tamu kuma barazana ce wacce za ta iya kawo rashin sana'a ga matasa tunda mu wannan sana'a tamu bisa bilillahi sana'a ce wacce take da ɗimbin mutane wadda mutane da yawa wadda mu ba musamman adadin su ba iya wadda muka sani muka faɗa su ne kawai muka sani amma akwai wadda suke kamar bishiya ce da take da reshina idan mutum ɗaya ne kake da shi mai yawa shi a ƙarƙashin sa akwai mutum goma in mutum goma ne kaga mai yawa akwai mutum ɗari to mu abin da muke cirka-cirka akan yan a kansa muna cirka-cirka ne da su ba wai yan cana su daina kawo kaya kasuwar kantin kwari ko kuma jihar kano muke yi ba muna magana ne akan sata fasahar mu da muka yi wannan fasaha ce tamu ba a gurin kowa muka koya ba a nan muka koyi abin mu muka kirkire ta muka yi ta kuma su suka saci wannan fasahar suka je ƙasar suke rono kaya suke kashi cikin kasuwar kantin kwari direct suke sayarwa wadda hakan ya jawo an daina siyan kayan mu mu da muke ranawa nan wadda ya fi nasin quality amma an daina siya to kaga wannan ba karamar ba karamin kalubale ba ne a tattare da an ce kun ce za ku ɗau matakai a kai me kuka yi to farko abin da muka fara yi mun fara tuntuɓar shugabanci na kasuwa tunda kasuwar kantin kwari tana da shugabanci mun je mun same shi mun faɗa masa matsalolinmu kuma ya karɓi matsalolinmu ya ce da mu shi shugaban kasuwar kantin kwari kenan mm. litu kulkul to mun je mun same shi mun zauna da shi an yi rubutu a kan cewa za a kai duk wani kamfani da yake kamfanin na 'yan cana suna da yawa duka wadda ike galila ta cana an rubuta masa a kan ya daina yi kada ya ƙara kawo ta cikin kasuwa sannan an rubuta wa gwamna an kai masa an rubuta wa kwamishinan kasuwanci an kai masa sannan an tura 'yan basi sun nuna mana wannan kuma sun ba mu fotokofi na wannan korafin duk da suka kai wa kowa za su kai kenan an rubuta akan za a kai masa don mun ba da kuɗin mun ba da dai dama a je a kai wannan takardu mm. to har zuwa yanzu ba mu da masaniya a kai an kai ne ba a kai ba tunda mu har yanzu ba mu ga wani mataki a zahiri da i bayyana akan wannan kaya ba wannan kaya ma a takaice ba a shigo da su da rana amma da daddare ana shigo da su mun samu labari saboda muna ganin ba a gabana aka yi ba amma muna ganin kayan a cikin kasuwa bayan an rubuta takarda an tsaye da su su daina kasu mm. wadda ma suka rage a cikin kasuwar abin da ya mana bayani za a zo a ɗauki mataki akan wannan amma sai an fara yin wannan da muka yi wannan mun ga abun ya yi shiru ya dakata mun ɗauki wani mataki na gaba saboda mun yi eh, tattaki na lumana zuwa gidan sarki mun je mun kai wa sarki korafinmu kuma alhamdulillah sarki ya karɓi maganarmu don ya yi mana alkawari akan cewa zai kai kukanmu zuwa ga shugaban ƙasa da gwamna akan wannan matsalar ko ba haka ba sannan kuma shi ma gidan gwamnatin mun je mun samu gwamna alhamdulillah to har yanzu dai muna jiran su akan wannan ba mu ji sun ba goyon baya su ma sun san wannan abin da muka dauka akan gaskiya miki mu ba muna magana bane akan cewa a hana dan cana ko kuma a kama kayan yan cana a'a mu ba wannan ne matsalar mu ba galilar da aka sata a gurin mu ita muke magana akan ta tunda muna yi kuma babu wata ƙasa da take da hankali da za ta yadda 'ya'yanta suna abu ta bari wasu su zo su kawo su danna 'ya'yanta 'ya'yanta za su daina sana'a ko ba haka ba za a zauna ba a sana'a tunda magana nan da ake muna maka magana muna da members a rubuce dubu talatin ko fiye da dubu talatin wadda muke da rubutu da lambar waya da sa hannunsu duk muna da su a hannunmu to amma yanzu a matakin da ake kai rabin wannan mutanen ba abin da suke yi to um, bayan waɗannan wannan tattaki da kuka kuka tuntubi ko kuka sanarwa mahukumomi abin da uh, kuke ciki yanzu ku a kan karan kanku me kuke yi yanzu kenan ko kuma a kawai zaman jira ake E, muna dai 'yan sauraron gwamnati kenan mu ga mene zai wakana to amma eh, daidai lokacin da kuke wannan abin sai ake cewa gashi hukumar kwastam ta zo Kano ta ma samu wasu limbunan ƙarin kayayyaki na 'yan cana ta kulle da sauransu wasu na ganin kamar yana da nasaba da waɗannan matakan da kuka ɗauka ko kuma abubuwan da kuke faɗa haka ne ito yanzu ba za mu iya ba da wata cikakkiyar magana akan wannan ba mu da garanti gaskiya muna ni a fahimta ta abin ne ya zo daidai da lokacin da muka kawo korafin ai kayan da cana suke kawowa cikin kaso kantin kore ai suna da yawa akwai atamfofi akwai shaddodi filayin wadda irin masu kaloli haka light kala wadda ba na rini ba ne akwai kuma farare irin wadda muke rina akwai kuma lesuna ma abubuwa dai da dama duk suna kakkawo shi bi kuma mun ga daidai lokacin da muka mika wannan korafi lokacin aka dauki wannan mataki ta iya yiwuwa saboda mu akai ta iya yiwuwa saboda wani abu ne na daban tunda akwai abubuwa da yawa da dama wanda mu bamu iya sanin sa ba kayan yara gobe na nake ci kayan yara gobe na nake ci kaji kallon gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci yanzu lokaci ne da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. essa é uma coisa. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata man fara hira da Hajiya Aisha ta Jibran doku. tsohuwar minista ilimi ta jihar Gombe, sabuwar zababbiyar sanata a yanzu haka kuma. Ga dai ci gaba hira da Hajiya Aisha tu. To Hajiya ya kike ganin ilimin ɗiya mace a Najeriya ko in ce musamman Mariya arewacin Najeriya? To alhamdulillah mu dama arewacin Najeriya akwai wasu ba matsaloli ba ne zan kira su rashin fahimta ne amma yawanci akan a musulunci ke da karfi akan ga cewa akan sa kamar ilimin addinin musulunci ya hana ya mace ta yi karatu bayan kuma rashin fahimta ne yake yake jawo haka to shi yasa kike ga cewa akwai koma bayan ilimi na 'ya'ya mata a arewacin najeriya to yanzu wane hanyoyi ne kike gani za a iya farfado da martaba ilimin 'ya'ya mata a Najeriya musamman kin ga kamar yankin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan Boko Haram suka ta gayyara musamman ma dai sace ɗaliban nan da aka yi na Chibok wanda har yanzu babu amu babu labarin su. Kin ga wannan babban matsala ce ba 'ya'ya matan kaɗai ba ai yanzu 'ya'ya maza ma ba sa iya zuwa makarantun ai. To duk makarantun ai yawanci an rufe su ko kuma ana tsorace ko da an je ma ana tsorace to me za a iya karatu dama shi ilimi baya gudana sai an samu kwanciyar hankali to lalle wannan babban matsala ce kuma koma baya ne a gare mu duka domin yanzu su sauran yankin yankunan ba jiran mu za su yi ba su sun ci gaba mu kuma mun koma baya wato kin ga shi kina ganin abin da yake faruwa yanzu wato zai zamanto cewa ratan dama da suka bamu yanzu karuwa zai yi maimakon ya ragu saboda wannan al'amari a arewa maso gabar ta samu kanta a ciki a shekarun nan guda shida da suka wuce. Wannan haka yake. To Hajiya ɗazu mm. na ji kin ambaci siyasa kin ce kin tsaya takara kuma Allah ya ba ki sa'a ko takarar me kika tsaya? Takara na tsaya na majalisar tarayya ta wakilai a mazaɓar duk. To yanzu wani shiri kike da shi ga al'ummar ki ko kuma mazaɓaki inda zaki wakilta kenan yanzu? Haka alhamdulillahi dama abin da ya sa muka shigo siyasa shine na farko dai har yanzu ba a karbi siyasa hannu biyu ba akwai inda ake kyamata to musamman a wurarenmu abin ko a namiji ma to ana ganin kaman ba abu bane da ya kamata a zaɓi mutanen da suka dace su shiga to balle kuma ga ya mace. To gani ake kamar ni a yanki na da na fito daga kusan casa'in bisa ɗari yanayin wurin namu na faɗa casa'in bisa ɗari musulmai ne fulani ne eh, so ba a gani ana ganin cewa zai yi wuya a ce mace ta sami karbuwa kuma a fannin siyasa. Eh a fannin ilimi za ka iya fitowa ka yi fice ba wani makawa a kai amma a fannin siyasa inda za ka yi gwagwarmaya ne da maza mazan kuma wanda su suke rike da abu tun farkon siyasa a najeriya to yanzu a ce an ga ya mace ta fito kuma ba fulata na musulma sosai ana ganin abin kai ai ba zai yiwu ba domin in an kira sunana in an ce cancanta ne an ce na cancanta in ilimi ne ina da ilimi in asali ne an san gidan da na fito komai sai a ce a ah, amma kuma ai mace ce to kamar irin wato ya mace irin ba nan ba ne filinta wato ita dai filinta kawai ta koma gida ta zauna ta rike gida su abin da suke gani kenan amma kin ga ana cikin rahamarsa kuma ya nuna mutane cewa duk abin da ɗan namiji zai yi din mace nan za ta iya yi kuma ya kamata dama a ce an samu mutanen da suka dace ne su zo ba a bar masu siyasa ne tunda mulki ne na demokradiyya ga mutanen da zaka wakilta masu hankali ne masu ilimi ne masu basira ne kuma wanda kuma 'yan najeriya ne suna da 'yancin a ba su wakilci na gari to kin ga mu a fannin mu yanzu ni abin da sa na shigo na shigo wannan siyasa ne saboda mu a wurin mu in ba da wakilci na gari na farko kenan na eh. biyu kuma in taimaka gwargwadon iyawata ga 'ya'yanmu kin san uwa ita kullum ita ke tausayin 'ya'yanta ba na ta iyaye maza ba su tausayi ba a'a amma ita uwa za ta iya mutuwa akan ƴaƴan yadda na ga ƴaƴanmu suke gararan ba a gari har wasu 'yan siyasan suke amfani da su wajen ta'addanci yana cimin rai to sai na ga cewa to don me yasa ba za mu shigo ba don mu gyara wannan abu mu nuna ma 'ya'yanmu cewa waɗanda suke zuwa su yi amfani da ku ta hanya da bata dace ba din nan ba kan ku suke ba. Masu sauraron iyakacin abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirai. Yanzu a madadin babbar bakuwar ta mu Aisha ta Jibrin da ku da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. sai kuma shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar Rariya ta buga a shafinta na farko, inda labarin ke cewa gwagwagwar neman shugabancin majalisun tarayya. Har ila yau a shafi na biyar jaridar ta buga labari mai taken zamu kwato kudaden da gwamnatin PDP ta wawura, ji a kuma shafi na sha bakwai na jaridar tarariya ta buga labari mai taken darasin da na koya bayan an watsa min guba in ji nura m inuwa har ila yau a shafi na sha bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa mawakan hausa sun yi ga gamayyar waka don taya janar buhari murna a wannan makon kamar kullum jaridar tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku tulin bashin da ke kan najeriya ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta mai taken pdp ga apc kada kuma mayar da mu bayi yayin da a shafi na hudu na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda na tuko keke daga kaduna zuwa lagos don buhari a shafi na sha hudu na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken an tsare wanda ya yi wa mahaifinsa fashi a kuma shafi na 35 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken za a buɗe masallacin mata zalla a ingila a kuma wannan makon jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken tozarta hanyar tsige shugabanni Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken fitowar musamman yadda muka tsere wa tsara a kuma shafi na hudu jaridar ta buga labari mai taken ɗamarar yaƙi da cin hanci ƙalubalen da ke gaban buhari har ila yau kamar kullum jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken jonathan ba a saurin yaban ɗan kuturu muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro Assalamu alaikum sashen Hausa na biyoyi. E. Mai magana Muhammadu Mai Haraji sai State daga lokar gannin Fulani yake. To bisa da halin gaskiya Buhari mun yi maka murna cikin wanga zaɓe. To amma akwai wani abu. Saboda waɗanga da sun kaje wai kuma yawancin su duk maciya amana ne. Saboda hakan ga magana kajalayi wannan ba da ko so ba ka layi. Assalamu alaikum BOA mai magana Bello Garba Dinawa mai blouse kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. Ina kira da jama'ar musulmi musamman ma da ƙasa ta Najeriya. Da mu diba mu gani dangane da abin da ke faruwa a halin yanzu musamman ma rashin saukar damana cikin lokaci. Idan muka duba a gaskiya bara kawai yanzu damana kayan nisa a nan najeriya a halin yanzu gashi har yanzu ba a samu isassun saukar ruwan sama ba da haka yana kira ga al'umma jama'a da mu koma ga allah mu kuma ci gaba da istifari da roƙon allah da mu kuma gyara halayenmu assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamforen nijar mazaunin birnin akara ghana ra'ayina shine shi eh, mahukunta firisdan eh, da ya kama shi musa tangali gaskiya kama da aka mai ba ta da hujja ba ta da tushi tunda ku ne kuka ce wannan shi ne ministan kare haƙƙin bil'adam to tunda ministan kare haƙƙin bil'adam ne ai ya kamata in an ka kama duk wani na adam ya kamata wannan ba Allah ya zo ya gan shi ma wani iri ne amma ba ku kama mutum ku tabke ba ku ce wai da shi wai da shi goyon yan boko haramu wannan ba daidai ba ne ah, assalamu alaikum ma'aikatan na muryan amurka da allah ina so a mika mana sakonmu na taya mai girma gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima murna a madadin ah, shugabanmu na matasa na jihar borno baba Mohammed Baban Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Uh, mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. Uh, ra'ayina na yau zan miƙa shi ne ga ku wannan gidan rediyo na sashen Hausa. A gaskiya kun cancanci yabo ya zama dole mu yaba muku mu kuma gode muku saboda dama da kuke ba da jama'a. su kira waya su faɗa ra'ayinsu lallai gidan rediyo sashen hausa na amerika kun cancanci a yaba muku na gode salamu alaikum mai magana yusufu baban naira kafin tafilar kwaɗi wara lokacin mai jihar kano ina kira da mai girma manja janar muhammadu buhari ga shugaban ƙasar najeriya dan allah dan annabi daga ranar da aka rantsar da kai a matsayin shugaban ƙasar najeriya muna fatan ka binciki wanda duk yake da hannu a kan ƙungiyar nan ta boko haram komai girmansa domin ka hukunta yi da kuma kuɗin nan da aka yi kere a kansa na wanda sun yi rani da sun yi na ya ban kaɗo isa aka cire da allah da annabi muhimmin aikin da muke fata ta wani kafin mu rufe ga takaddatun labarai Masu lura da al'amura sun ba da labarin cewa kungiyar ISIS ta kama gari na ƙarshe da ya rage a hannun jami'an tsaron Siriya kan iyakar ƙasar da kuma Iraki. Kungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojojin Siriya sun gudu suka kyale garin da ake kira Altanaf wadda ya bai wa mayakan sa kan iko kan wannan gari. Ƙungiyar ta ce yanzu ISIS tana da iko kan kusan rabin ƙasar Siriya bayan da ta kwace birnin Palmyra mai tarihi, al'amari da jefa kayan tarihi dubu biyu da ke birnin cikin hadari sai ta yi mayakan su lalata su. Sai dai Amurka ta ƙi ta amince da wannan hasashe. Malaysia ta umarci jiragen ta na ruwa su fara neman mutane da ke cikin ruwa a wani matakin farko a hukumance na ceto dubban musulmi da ake kira Rohingya waɗanda ake gallazawa da kuma bakin aure 'yan Bangaladesh waɗanda aka hakikance sun makale a cikin ruwa. Jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman sahabo Imam Aliyu da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu na yau. Ni Salu Graba ke cewa kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.